yau asabar daren lahadi a cikin da wata asabar shekara ta dubu ɗaya da biyu da arba'in da shida bayan gida na wani salatu wa salam daga maka zuwa madina wanda ya yi a cikin da hudu da wata asabar shekara ta dubu biyu da arba'in da hudu da biyar in ba manta ba muna da sabu da aiki kafin da kuɗi ya samu ko yin wa kuɗi Kafin babu dokokin makka, babu da yake magana a kan shiga makka, wa gaini da wani Za mu tafi da rufi na sittin da tara ne, da rufi na sittin da tara. Shafi na da wani da takwas a wajen nufa hadisi ne da ba su ɗari biyu da ke yi ba. Ma da yake babu dokokin makka da wa gaini. babu da yake magana kan shiga maka da wannan ta wa gaini yin shi ne a gaida da sallah da maka abu da ya kamata a cikin maka alhadisi kare da wani ake nuna ba da mai alheri hadisi na dari biyu da ashirin da hudu ana da sai ma da yake wasu yallahu anhu an karɓo da ranar kan ma da kare da kara masa ya gudana أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسمع عام الفتح منذ كلا لم تكن تسجد عليه يعني بمرة يكن الدار يكبر مرة سيدي وعلى أن الدكتور أكم أن عليه الصلاة والسلام أقول فنقل فوق الأقوال جاء بالليل فنقل فوق الأقوال فلما دفعه يعيده جاءه الرجل يوم يقول كن يقول لك بين ذلك وكيل جاءه الرجل والسجل أبو بكر الأسلمي في يدوك عن الرجل وسلا وسلا يتوقف دواعي يرى دواء الشيخ ابن الأدب متعلق بأفكار الكعبة ya rasu da labari ko sanar can ya yana hafi da yake ka'aba ya zuwa ko ya yanzu ta ga ana da kudin da ya yi wanda ka da ru ba da hannu su wanda ya yi da wanda su ya zama abin da ke wala ta karfi ba mu shi kuma ya zama wasu da ke ya yi ta zafi a zama a yau da yau har zama ƙarfi ya yi da wasu bayan da ya yi aiki su kawai da ya tsawaƙi zai wanda da wanda zai gobe kuma da yawa da zuwa wasu ne ina da ya kai ko da shi ba da ba da ya zuwa da ko mun ya zuwa to da haka sai da shi ko wani da shi ne ko da shi ne ya zuwa da da shi ne na zuwa maka shi ba ba cikin maka ba a cikin da ba shi فقال الشيخ بن يزيد هذا اقتلوه بيتي كي لا يرى يوم يقول هذا المعرفة أثر بين أحسن الزمان وفي الزمان ده عبد العود ده وكما لديهم في عبد الله الزمان ده وفي الزمان ده هلال أقول كما ده هو ما هو ده هو ده هو في مقام على الجاهلي في وقت الزمان ده كما يقول هذا وعمل جواب لا بعد فلهم في نظام بيان كثير عليه بل يجواب يوم الشيطان ونحن من ثلاث حليم إلى خلال العدو أو الخوف منه يا هلتا أتني فرقل قوم الأقوال كما قمتم وأن نبدا مكانين yayin da da za'a yi kyau da zamba ba ko kuma yake jin tsoron haɗuwa da zamba na biyu jawabu da mai akhbarin mutane wa munafiki ne ila wani na mu ya da ka dauki labarin wanda ya rika ko mu da kai ka ji da gaya wa shugaba ba ne yi wa yadda hada na da yi ba wannan ba yi ba na uku ba su zo an yadda aka yi na ba an ja an ga ba ruku da salo in ka yi ka aje ba wannan ka ko mota ko kuma sai ka ji ka zo da rayuwa haka an yi ya gaya wa mutane ya yi kila wa tawakkal yace ka kauni sai ka ji ka zo da rayuwa abin da za ka iya yi ba ne amma mutum da wani ka zai da kula da وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ان لا يجازي كمال التوكل على الله لما الله يقول بذلك لانه لو جواب الامور مكه لغير الاسلام عشان انا مثلا في مره ولا لا حرام بل هذا هو يوم الا حرام ممكن يجي ولا ولا ما يجي تمام دي كما كان يجي يجي يوم إذا ما سمعت وكذا كان على يقول المسيح فلا يجب أن تعتمد تبيع الكعبين في الذي يقول يقول قال ولو كنت في الأرض ولو في الأرض ولا يجب أن تكون في الأرض لأن الواقع في الأرض بعد ذلك ما نقوم هجرا بعد ذلك يقول لنا في الأرض يجب أن في الأرض أما الذي هو من في جوال من الذي يجب أن يجب إذا كان ذلك يجب أن يكون في الأرض akan akwai tara a in ya wuce ne ne ɗakin da ba su zai yi rani to shi ne ma da yake mana nan biyar da biyu da ya ne ala duk da ya ne masaya da ya tsira wa malaria wa ahamu wa an ba'u min jirani wa ibadi eh wato gabatar da jihari a kan sauran ayyukan ibada domin farka hadin jihari da amfaninsa ya gani kuma yana da amfani da gari da kuma bayi bayanai na gida da turai da cikin su da awa da biya an yi an da a rika yi da da'awa da tubari kusan da sai na mai yana da wani sa wato ambata canja wa baba riga shi a falo da su kan yake ƙwararru yake ba ko ba hawa ko da'awa yake ba wannan mutum ya yi da'awa na harin yau da wani yau shimfiɗar kwanciyar rufi su kwanciyar shi a kai amma daga baya baya su ke yi aka shiri ranar yau da wuri a kai da ko shi ne tare da farko da na ga shiri da shekara kuma ake ba wasu ma su ka shiri suna da mutum ko ka hau da ba kwanciyar shi a kai amma yana da wani zamu da shi a yi wani ya kai su wani kan suka hau da kwanciyar shi ba za ka shi a gida ba amma su wani ne da zai a zuwa shiga wani kama zai yi ya samu a tattakar da ta hanyar da ya samu wanda kusan a yanzu ne sarakuwar cewa duk ne ga zai har in a hanyar tsohuwar gida akwai wato a masami wata masana'a wata fakin ce kawai aikin da kawai gina biyar sa'ala fakin aikin da ke nan ina yi bambanta ba iya wannan zarar da suke dubawa ya kai kilogram sha biyar kuma gaba ɗaya da dinari duk abin da zai gani a ba abin da ya hawa gaba ɗayan da inda haka ce za a ɗanyen kana a yi koma ya ya ɗauka a wani za ka rufe da za ka ɗauka ballan da haka ne ce wannan adam da kake gani ana alumi duk wani gina ne lijiyarki kuma duk shekara da yanzu an zai a gudun tsarashi a rawa sarakuna ko barci to shi ne ba ne ke cewa na na takwas na bakwai da ƙarshe mata da nasu rufin haɓa da ke na hujjinu da alluƙu rufin ba'aba ba da yake wanda ya halatta kan gida a rai lullabarta da rigar ka'aba ba zai hana da ne ba wata kakon sai ka abu ne ba za a yi domin wannan yake zuwa jara ne yake a kai kana za mu ga ne kuma an gama ɗin jara sun zama ba ƙarfin abu ka ga ne garin maka har yanzu yana da da albarma ba a yau ne idan har yana samun su fara zama kai ba za ka kai ba haramun kuma yana da mun biya abin da ya wuce zafin da ya wuce cewa ba a yaki annabi ma mun buɗe wakan za a kalle da ya zama ba daga nan aka kulle ba ma kun ga yau ana annabi ya ce a kai da lafiya ana ganin da ba wa ne ne ne wasu ce wani ya yi mana abubuwan da ta tafi da ya ko ya ke da tattara ko da aka ba a yi su da wani karara ba kamar da ya yi حديث نبوة على ذكر الذي يعيش من الرحمة بيده hadisi na ɗari biyu da ashirin da hudu ana ƙoƙarin jin lafi ko ana abdullahi bin awar tafiya na wa al'umma an karɓo da abdullahi da umar allah ya kara masa ya ga can da mawuyi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kana makkata min nada'a annabi alaihi wasallam ya yi ga makka ta wani wuri ya ce kiran ka kaya wannan kafin za ka yi masa fata sannan ka yi masa cikakkiya don da wani wani wani an gane ku wani wuri ne wanda yake a can zai iya zuwa da yake zuwa maka zai yi tana da hawa da yawa to guri ne da yake jiki da gada guri ne da yake to zai yi yin tsariya da auliya daga wurin da ake kira da tsariya da auliya ita kuma hanya ce da tsawo wanda take a tsakanin zuwa tsakanin makka saboda haka a wannan wuri da shi ana kiran wurin a yanzu wuri a wani sa ta wannan wurin shi ne kaza wa kala da shi da tarbiyyar da shirka tarbiyyar da shirka wurin da ake kiran da ake kiran da tarbiyyar da shirka shi kuma wuri ne da hanyar makamantar maka shi ma tsakanin zuwa su amma da samu ka zo ta hanyar makamantar maka a wannan wurin a yanzu wurin da kiran da kudai imamoli a yanzu ka tambaya kudin hanyar matsala a duniya to annabi da wannan gurin da ne kamar ko da kamar da kawai idan mutum ne da kuri a maka a da ne da ne yau ne da ne ko da ne ko hanya ce ne da ne amma da na mu yake da da abu da ko da ake yi to shi ne shi ne gurin kudin wannan shi ma da su kan nan wasu da su da ya ba ko wani da su hanya ta inda ya zo a ce ya zo kare gan alo da ya a ko ne wata ba ne da bawa ana ba ya zo ta hanya kaza ya dawo ko ni kaza in ya zama hanya ko sai an fara da ya cewa ba ta ne ta wuce ko ne da ba an da wa in inda ne ka ne ya ko ya ka ne ite ba mu ko mun da ko ne ni ma da ni wa ma da an ko idan mutum ne ya yi ma ya yi da Allah ya yi ba ya fito ne ne إلى أمانة كيف تكبر لكن أنا هذا الاستقبال يكون لجود من مثلا فقد للحج أو للعمرة أما وانا يسلي متعبد به yana tabbata ne ga wanda ne da yake hajji ko bara ba ga wanda yake bukatu ne ba kan ka zuwa ko da ina ce shi ba kudin da kawai ke ne ba ba amma wanda yake bukatu hajji ko bara shi ba mu tare ne na uku al'ilmi wanda yake fiye da islami hikima wajen وعدوية مسلم في جاء أنت أبوه الحديث الخامس والعشرون بعد الشيخين حديث النبي في عشرين الجنة أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عبد الله بن عمر الله قال عنه في قال لي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى كعبة إلى البيت كاين الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وبلال وعثمان بن طلحة wannan da akwai birni ne wani lafi da zama kanta akwai da kyau cewa akwai ya da cikin kaba wanda suke yi da su ko za su yi da yi ila da bin ali raba usman bin talha bin sujda ba su da kowa da yi ba suna da zaki aka kunne ko ba haka ne annabi yana cewa da kalku ana alkuwa duk wanda ya muhammad wa garin ala wa ali wanda ya muhammad amma shi wannan farajar kokar da aka samu babu ba a wurin karba kuma ba a wurin ba a wurin ba kuma ba a wurin da ba babu kada na yi da zama kanka bayan shi ba wanda hakuri suna zo suna zo kalan ma ta samu yayin da suka buɗe goma Abdullahi da Umar yake kullu awwala man walida shi ne farko wanda na fara shiga annabi na kowa cikin yadda kai ne ba فلقيت بلالا سيرة بلالا فجعلت سيرة الدين هل تلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان عند الله تبقى عليه جاري الله أحسن به فجعل بلالا في يوسف على من يعيش الله قال نعم جئت فريضة ذلك بين العمودين اليمانيين sai ga yadda ya yi sallah tsakanin al'amurai wanda ke cikin irin wannan tsibirai al'yamaniyai wanda suke ɓangaren yaman za ku zo ne bayani a kan yamaniyai da kun san wanda suke wato duk wannan kusurwar da suke guda hudu arkan arkan da ka'aba kusurwa guda hudu akwai shafiyai akwai yamaniyai da adalin asir da rukun yamani su ne yamaniyai ana yin limanin da ke ne kamar yadda za a ce a kamar yadda za a ce a limanin rukuwar ita sai a ce a ita aini kaga ita ta yi da yawa gaba wajen fadi ko yawwa sannan kamar yadda za a ce a shamsu wani kamar sai a ce alkamarai kawai limanin da ke shi ma wannan haka yake ya ba ni yayi ana akwai da yiri da ya ba ku zuwa ta muka kula da shi da ku fadi abu da yake yi wa shi da wato um kika ku bayana akan shi ne ja da wai da guda ne sun goye da bayana ita rukun jama'a tana kun ga ku ga wai an gane ku eh sannan wancan kuma hajar aswad yana yamma maso gaba saboda haka wani na ya yi da yawa domin ku ba haka wani na ku zuwa guda ne da hajar aswad da rukunin da ma suna kallon yawan sannan da wani kan ku guda ne kuma da ke cikin jirgin zuwa ne kuma da jirgin zuwa ne su kuma kan ku ke kallon shi ma da yake da karfe da jami'ai ya maniyai za mu yi gaba me za mu koya a wani to abu ne abu nan a lokacin da ba ne da rasu salam ba guda biyu ba ne kawai abu ne da yawa an gane ko yawa ya yi dalla a wayannan wayannan ke daura da yawan su ne ne can ba akwai wasu abubuwa da rauni guda nan ne ba ya ga abinci guda biyu a bangaren damansa a mutu biyu a bangaren hagu sannan guda uku a bayansa guda nan biyar bakwai amma a yanzu kuma a mutu uku ne kawai domin kun san bayan musulunci ya yi aure ne ka ba kuma da wuri ko yauwa ba wai ni ba ko musulunci ba za mu zo wani hadisi da ya zo da kai كلام كلام جواب دخول الكعبة والصلاة فيها لا من أحدث في الكعبة أي دل إن كان يجيب أنا أبوك أنا أبوك وكيف يبلغ كلا تلك كفاية كفاية نعم بالله كان جاء ko bangare da wani kan da ba ko je kai da duwa ni ka ta ko ko ko ya da kana bangare da wani ya ma da hadin da ko nan ne ko mun bi ni da ko da ne da ni da وليه نبي يذكر الأول على تتبع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يدع ذلك وقت يجد وقته ولم يبيع رايوان سمع عليه الصلاة والسلام لو يجي رايوان بعد وفاته ثم بايع النبي الرسول يا وعاق يدور da an bai da wajen ma yau da yawan magana ya ce cewa da kai ka lura da wani abin da ya yi annabi ya yi ko ne ko ni ya yi annabi ya rubuta ta unguwa gaba ya tsaya a ƙarfin miliya ya huta shi ma dole ne ya ga huta in ya da Allah ya huta na abu ya ya bukata zirar da ya ko ko baya ji da yayi shi ne da wannan ba ya huta da da ya mu yi da shi kaga ya akwai abubuwan da ba a kalla ba amma ina ido da ba shi da ni ga da imamu hadin sunna bi da hawa kila ko ko ko abu ne ma'ana idan ka ba a nan jawo duniya in na gano ibn abu ya zo tafiya ba irin da annabi a ta tafiya ko da ko saboda haka wannan shi ne sannan a uku matsalolin yake tsari a yin ilimi ya halatta an yana dama ya tambaya a kai ilimi da abu da ku sani wa tambaya domin na iya haka Allah ya halitta kowa أخرجكم من بطونكم وأنتم لا تعلمون kowa da hanzo da shi da shi daga cikin bayan ya yi don komai ba kowa daga gari asali asali jami'in ba ce ce ita da wani sosai ina yin da kuma gaba da shi da jami'in ba amma jami'in ba ce wannan kowa hanzo in ka san wani abu a wani wurin kai ita da wani sosai aiwata sani ba kare da da za a zo ya bayyana da za a zo bangaren da za ku mutu da gobe ba to a wannan bangaren da ne bangaren gobe da zai yi ne to kai ne ko ba ina da wani da yake ba shi ne la yake ni wa la yake ni annabi la yake ni ko da yake ba shi zai yi kuma bi zai yi ko ba imam ne zai yi ya ku ila ba zuwa da hawo ko ne zai yi wa zai yi ko ba ne haka ne zai ga yaro da wallahi yake ba san kaza malamin ne yake ga yawa malamin shi ba da ba a fara shi wallahi yake ba san shi ba haka wani ko ba ba wani da zai yi to لو لو جعل في ذلك من ثلاثة إسرا أو لم يجعل العمود كله وكيف يتجع فترة أتلا شيء من الكذوب كذوبات والعمود haka yi ka tsaya a wasu bayan da ya yi ba sitara ya da ya ba sitara ya ma ka yi sanya sitara shi ne a kan dogara da wani amma idan ka tsaye ko wani wani ke ba sannan na biyar jawabin gidan da ba su tsaro ne da hali ya halatta a kulle kofar ka'aba don bukata ai ba wajen aka wajen hudu shiga ba da ke to a haka ba da kana kallo lokacin tallafin da kasar jikin koma ai gurin da Allah ya tsara zuwa za a kirgi a ciki ko ta samu dama fara da wannan fara cikin da ne manne a gurin zai hawa ai ta ko ba ni duk kuwa ko ba a gurin a fata ku duk barke a duk wannan abubuwa kai ba ta ba inda dama ne da ke gurin da wato gozo ba sai ji da yi da da ke ba za ka suna samun dama ba su gozo ba ajiri ba ba wani sai mutum ya je ya yi ya ne da su sosai yana cikin wuraren da ake za a Allah zai rasa ba a zuwa. Mutai da ba, kasan wannan ƙofa shi ne mai tsaro. Mutai da na iya, annan jawaba ya kuma gina. Eh, za a yi ba da amsa da na'am, kuma ya gaje ka mai talata za ka zane ka ce na'am. Ya halitta. Na bakwai, a yi yin tsada na rage aiki da hawa da rasu, ya la'adar faɗaitarwa wajen neman ilimin halayen annabi alaihi salatu wasalam yaya annabi yake kaza ana so musulmi ya san wannan na takwas hujjiyar da aka yi kamar da rai wa na'amar biyu za a yi kamar dalili wannan ɗaliba a yi fiye da ba ku gane wannan kamar da rai da suke ba da labari a ce za a karɓa ko ba za a karɓa ba ko za a karɓa na tara jawabi salatin nafila biya ya halatta kai ta da nafila na goma ruwaya ta tsari da ta tsari kun gani sahabi ne ruwaya a gon sahabi da gon ko amma hadisin da muka fara ranar amal da yau da laila hadisin ya ali ya rabu hadisin sallan ai kaga sai da ali ya taba yin mutum a wajen da ya taba bai taɓa yi ba ya ce duk wanda zai riya ya ce annabi ya ce sai ya ce ya ce ya ce amma ban da ne annabi yana ba ban zagaya ba ya ce sadakata haka sai ya ce yana gaya ba ya ce annabi ya ce kaza kaza ya ce sadakata na sha ɗaya ƙwararrun masu ba wujudin babu ya halatta a tambayi wanda a ƙasa yake na yi zuwa akwai wanda ya yi ga wanda ya yi madara da mai gudu a bana da ya rike ka tambayi wanda aka bu da ne ne ma ne yake da kai annaba da alim kwamfi yana sahaba wasu ne kuma guda bana da cikin da akwai yabba bai ne kuma ne da su a ce a kai ne wani abu da yake muya masa daga cikin wani abu da yake muya masa daga cikin nuna da domin Abdullahi da Umar waɗanda suke gidan da kuka kaje biya ne balala amma da yin zai ne da ne aka yi da jani ba to anan ne da yake cewa kuma ya da ta yi sallah a cikin ka'aba kuma ya da ta yi sallah a saman ta duk wannan gidan da ake ai an wuce ka'aba ko to za ka wani ne sai da ba ku ai ba kan da doron da aka hawo ba kan da aka hawo amma duk yana yin duk da aka yi za ka ji a saman da حديث مريم على حديث الثالث والعشرون بعد الفئتين حديثنا دليل الجنة عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود وعلمه بينهم يذوبون هذا الاسود بقي يوسف فقبله كما هو حديث مريم وقال فيه اني لاعلم انك حجر فيه يوسف في كهنه يا ولد لا تبدو اكيد لا تضر ولا تنفع فلا تسجد ولا تنفع ولولا ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل استناره الى الله بعد ان الله الى سباب السبع ما قبلتك هذا ولا تقبلك لذا يقول الله تعالى يمكن ان تقول عدو مني اقول وانا ويقول لي يقول لي هل لو بعيد جرم مفهوم هو صوت suke da daraja a jihar ce a roƙi da ba kan su ɗauka wannan dukkan faruwa a cikin roƙi ni ta yi ya roƙi cewa abu da ya zafi da zuwa saboda annabi ya ce duk da bayan ya zo na zo na ga ya ce na Abdullahi na Abbas annabi cewa ne Abdullahi na Abbas ya ce cewa hadar aswad inda ne hadar aswad misalan wata fatai hadar aswad yana da harshe kuma yana da nan ƙawo da yake ya ƙawo a ranar sabbar da wuri yawan kiyama zai ba ya jeda a wanda ya zuba shi da ranar kiyama ranar kiyama su ne ya wani yiwa da ya zo ya ya kawo da a kai da har ya ke ba zai shi ne ba ka jeda to amma kan ka da wani ba ka taɓa zuwa kasuwa ba zai ba zai da wani ba kan ka da wani wannan kokowa a kan in kana da zuciya da zuciya ka ce ne in kai kana da zuciya ka komai kai ne ne ne ne da akwai lokacin da ba a zuwa ne a tsaro sai ka je ka yi ba zai ne ne da su suna samun wannan dama ko wanda suke ba ma yin ne da masu dama da suke da kawai da sun ga dama za su akwai lokacin da ba su da kuɗi ba wai ba ku gani ba lokacin har duniya da su nake kullum a kullum ba za ku gani ba amma aka rike da ba su da kuɗi babu kawai kowa a rufe za ka yi zuwa da zarar mutum biyar gida suna kewa da za a rufe biyar gida ku kawai da lafi mutum goma sha biyar a yanzu ba ruwan kowa da kowa amma ga cikin taro lokutan da ake zuwa da su ko zuwa ramadan ko lokacin mawani da mutane ke kyau in ka je wasu da ku kawai da ko lokacin da ke kyau daga shawar zuwa da shi in dai ba a lokacin da aka kano aka tafi shi ma waɗanda ba sa zuwa waɗanda mutanen da yawanci da karu da ba sa samun damar su gudu ai suna da zama wa su gudu ba a lokacin shi ta ba wani lokacin da ba a kawo don da lokacin da ba a kawo shi ta ɗaya ne za ka kawo ba shi ma ana iya wata ne a cikin Bikin da ta kai na wuce lokacin da ya ce, "Wala jama'a, Musa haɗar na zuwa ba zai yi ba ba kuma zai amfana ba. Ba zai amfana ba. Sai na kuma yana da wajen kama don tsanin shi ta ma zuwa lokacin da dukiyar da da kan da kan zuwa zai lawa a mu'mini da ki yi wani auna da dace ce da wata wuya ne yake magana. Wannan dukiyar da ne ya zaura ya yi aka yi masa waya a ƙarƙashin ai daga baya wasu da yanzu suka yi wajen da shi ana tafiya kai wata biya sai na wani ne a ji a kiro a yi ce don ba mu wani so lokacin wani za su zo zuwa suna roƙon jayewa ƙwarai kuwa sai ta yi a kiro ba za a yi a wajen da ya kira biyu ji duk wannan sanin gari a kan da ya kawo bai da shi da aure ya kawo inda shi ya kawo wani يزيد بنعم ويعمل بذلك لدى تكبير هذا الأسود عبادة لحكم الشرعي ثم بعد هذا الأسود عبادة لوجود الجراح وليس في صور الوثنية قلت وقال إلى ترجمة قال وعين كما يكون من لا صلاة له ولا بام عنه فمن يقول فتواجد له بعد ما يدعو فيه في بلاء كما الذي هذا الحديث عبد الأخير بقاعدة حديث لا عبد الأخير العقل والذوق قلت ومن أمري بريد كثيرا بيد عن الوعي بعد ذلك وجد هذا اليوم ba a zo ko ne da kai kamar da ɗaya ɗan ɗaya ne da ta tafi ne duk abu da ya ce da hankali da wani kai ya kashi kawai ko in da ruwa sannan na uku bayanin da suke a kwalatai da zama bayanin da ya fito da yana kwalatai wani wani ne ya kashi ba ya wasu da kwaɗe shi wanda da kwaɗe da wanda wajen ya yi yana nawa ya shi rabu da na uku in zama sauƙi shi da mutum mutum girman da wuri a rabu da kan وأول أصحاب رسول الله فالقرب والاستدعاء جمع رسولين من الأربعة النبي عليه الصلاة والسلام نجد مشروعية تكليف الحجر الأسود ليس لنقله ولا لضرره شرعا سوى أكون بعدين على الحجر الأسود بعد أن بعد تقول في شعور أجل بعد تقول كذا أن جاءت عليه في شعور نجد أن الأعذار وغيرها من المخلوقات لا تضر ولا تنفع duwatsu don ruhu kana abin da za ka rikin da wuce wani rahama da makamun ibrahim da gaban rahama ba abin da aka yi da yi makamun ibrahim ya kai ya gama da wani kawai da wuce ta ta a gaban da ita da ta'aba mai zalla ba wani abu za ka yi wannan fara da suna zuwa su yin gudu na ki ta ka fasa huda a huda ta kai ita na da ta da wani ne za a yi wata aikin hajjeru daga wannan wanda wanda ne da abar da wanda ka fara da ana ce yau da kuma ana bisa ina ga yawa ɗalibai ne ba sai a yi bisa a ƙara kuma da ya kamata a duba to da aka bayar da ake yiwa ba da ake yiwa kawai da zai ka biyo wa ita fara wanda ya lafiya a bisa da yawa ko kuma ya ba su mutanen ma abin da ake ba su gobe cewa mutum ya yi ba a zuwa a ƙarƙar da ba mutum a bisa mutum ya je ya ce a bari da kuma wani da wani wani boka ya ce baro in ya dinga wani wani amma ya yi ba haya ya ce wuri ina da yawa wasu ne ne a kan jabar da rahama ko ya yi kawo na farko jabar da rahama ba wani da ya yi kawo dutse ne ko ya ce kan dutsen da da goron dutse ya ce kan zan ba a so ba a je a je a hawo shi ba haka ba duka a zawo amma wala mutane suna zuwa a gaban jama'a su zai yi ba haya da kiwa ka daura ba wani da ya ba wani ya ɗaya yi wani kuɗin da zai yi da yawa da kwari da aka lauki kuma zai yi wani a lokacin da ya gare amma in daga baya a shekaru da ake yi da da da da aka suka fara ganowa a yanzu aiki sun ba su kai in ji an fara amma Allah ya sa yanzu zuwa zuwa ولا تأمنون بل نأمن لا يدور ولا ينفع يوم وإنما الله تعالى هو النافع الضار أما الشيء من أنفال الله إيه؟ الشيء من أنفال الله النافع الضار وهو خالق الأخبار ومسبب بلدنا على الشيء هذا الشيء هو الدليل سبب ومن شيء سبب دليل تنقل سبب تقديم الأشياء يقول بحكم الشرع shi da abubuwa yana kasancewa ne da hukuncin jara'a ba wai suna gani ba ya kamata a yi kaza a shi dai masu jara'a ba su jara'a ta ruwa ko ba wannan shi na takwas bayanin kwanci hajar al'adu bayani a kan fadar hajar al'adu me yasa yake da fadar al'adu da annabi ya yana da fadar na tara yamma fi da ari أن يبين للناس السنن والأحكام في فعله وقوله. يا كما كذلك يجب أن بيان السنون لو كنت حقيقتي ومكانه. نقوم أن العالم إذا فعل شيئا فيه ذريعة الشرك والحرام فعليه أن يبين سببه فعله. أما إذا ما للسنون ونقص يعرف والأيدي والذي ليس له نفس لله عليه. abu ne da ya kai mutane zuwa ga haramun sun yi iya tare yi to lallai ne da da kawai ya dauka shari'a ta bai isa ruwa dole shi ina ga yana da yawa ba za mu sani ne na ga wani da kaka ne ya ba mu ko alani su ta ce wani su zaba da ke ade hadisi na dari da ashirin da bakwai عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس قال لك يا محمد يا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه لو كتب annabi alaihi salatu wasalam suka da abin suka gabato masa suka shigo masa fa qala mutiku sai mutum ya yi karka cewa innahu yaqumu alaikum qawm aw kuma da za su zo wa alaikum humma yajriya duk zazzabin yake sunan madina ne a da yanzu annabi ya hana a bara yake yusammuna yajri wa hiya al-madina annabi ya suna ce wanda ya ce da zai suna da madina ko ara ko aiba ko madina kana kare ce wanda ya ce la ta yi ba da ko da wanda yi ya ko to da ka annabi ya ce kana kare ce wanda madina da ya ce to da ka ba ne mai da ran da wuri da ke cewa za ka da ko ko ni ya ce ko ba ka ni idan ko to da ka yi wanda yana da ma'ana za ka kawo suna abu yana da damu sai a canja shi kawai sai da ne ke wajen yake to sai ga wani da ke da tsora a wani da da annabi ya koma ku da gaba ai ba abu da ka kawai duk da kuma ya ba da aka ba ka kawai da ke ku shi ne ba da ku wato wato kuma lalle wato lazzabi ya rawato da rashin abu ko ba ya fi ba zazzabin madina ya rawato فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا الأشواك الثلاثة كان النبي يدعو ذلك إن كتبوا أي دنيا أي تستربع الأمر في البني بسرعة تسيء الحوض كان النبي يدعو مكتبوا كوني يدعو عنه ليلة أزاجين يدعو وأن يمسوا ما بين الرسولين sannan idan muka zo tsakanin rukun jama'a da hajjar da hajjar da kuma ku yi sai ku yi tafiya ku tabuwa sai ku yi gudu ba walam yamna'u an yarbudu al-ashwara kullaha illa li yuna'a alayhi annabi bai hana cewa su yi wannan tattafa a duk da galibin ba sai kau da yawa shi ne a yi doka a alayhi dan kau da yawa za a kai shi za a yi gudu a to wanda ya taɓa zuwa umara ko aikin hajji zai yi za ku wani abu ba tsarin abin da aka zaba cewa annabi ya ce asali wanda umar da zaka yi zaka yi kewaye da guda uku gaba ɗaya da sarba a shagon sunan jama'a da hajjar da zuwa da ainihin barci da zai kan sarba a yi ko amma ka hajjin ya fi guri ne a ka kawo kai rukun jama'a zuwa hajjar da zuwa sai ka hada sai ka ci tafiya ka sannan daga hajjar da zuwa sai ka ci gaba da ne ne ne wanda ya fi guri ne dalili shi ne a daidai canjar wajen jami'ai ne sun nan akwai dutse da ake kira ko aiki ana to a kan dutsen a kan dutsen ba ba wasu daga wanda ya samu ganin da jami'ai ne sun nan ya zo ba za su sai da yi akwai huda amma da an san kwanan ko su ga wani wannan sassafa daga hukumar da ba zuwa halin azuwar ba za su gani ba duk wanda ya taba zuwa zai gane shi kwatantar da shi domin yana da san hanyar to shi kuma dukkan yana gaban su da biyayya to da haka sai annabi Ali da su nan da su ko su ne ma da hadin rabu su biyayya amma kuna zuwa hadin rabu su su dora su ci gaba da wannan yoyi domin suna ko iya ko su ke ambo to ne ya amma da gaban su ne ma zuwa da azu da ka da kowa to kun ji da ni to bari mu za mu ji hadin da yake cikin wannan za ku da shi ne na cikin da cewa gaba ɗaya ne yi hukun za a tafi da daskarban shi ne a gaba illa da yuka a rai bare zai ba sai wuce ba wani wani biya a kai wanda ke mutu a radisin za mu yi wani da shi da wani da ke a yi gina dari gida da da gaba ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba ka sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake da su makata na ga annabi Isa alaihi salam lokacin da ya shigo maka ya gabatar zuwa maka idan ta nama rukun al-aswad sai ga shi al-istilam shine al-masu da yake taba abu da hannu annabi ya taba hadar al-aswad awwala ma yuhu farko abu da ya fara na tawafi ya kuma talata da al-juwadi sai ga annabi Isa alaihi salam ya yi tattaba ya yi kewaye ɗakin Allah wato tattaba guda uku kuma wa ma ya tsaya da rukun da ya zuwa kan al-aswad an gaya ba wannan hadisi ne ya jawo inda wata hukunci ya ka zai yi an ba mu su a matsayin ibada duk da ba sa nan ba wani zai ce ba za ki ba ka san ba ne ga yadda ba ku ji annabi ne a dora da zaman ibada duk wanda ya yi zai yi a kawo su dawa su na kuma na in dai da wasu zai yi zai dawa su da kudu to abin da ya kamata su ji ne da wannan guda uku hannun da a waje annabi ya ce a kuda hannun da ba sai an zuwa ka ne ka'aba ake kuda hannun lokacin da zan ruwa zan zato za ka fara gudan ne za a tura ne kuma kana gaba guda wasu da zai yi da hannu amma za a zo an yi gaba gaba da hannunsa a waje to bai ne kawai ne an yi gaba gaba ba ne kawai ana gaba gaba da zai ka dawo da shi ba ne ka rike ka ba ka ce wa ka yi a hankali ka yi lawa ka yi salati annabi duk abu da kake so amma da ka zo wurin jama'a sai ka daina abin da kake ga kowa a wannan hajji na duniya har da har zuwa ga wannan يجيب كل وجه حديث بل قام بعدين بيان الحديث الثاني ولي دون الله من يحيي حديث الذي لا حديث كذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وداء على وحيه الذي ياي وشو توابي حديث وداء حديث بمبانا على وحيه أكرهكم يكترم الركن بمثله yana sumbata yana sa'a a wato rukuni rukuni da ma ko hajjar lafiya yana sa'a ne da fajirin shi da ne da faji da da yake yi wa wani ne ke da wuri kun ga saboda jama'a a nan duk mili jama'a ya ce ya sumbace shi ba sai ya tabo shi da zallafa saboda haka kibar kana nesa kawai da zai da wuri nuna da ake da ita a cikin za mu ji dama awa uku ne ko dai mutum ya ce ba zai ke taɓa ni ko kuma ya taɓa ni kawai ko ya ba zai ni kawai ko ya yi abubuwa ko da ne da ke kuma ke wa abin lafiya in baka samu wannan baka yi wannan in baka samu wannan baka yi wannan ba ta kuwa ka ta ga wani wani ka tuku ne zai ma Allah ya ko kuma in ka tuku ne zai ya tuku ne zai ma za a kuma zuwa da zabuwa ka ta ga ne wanda ya filo da domin ba a gaya mun ƙarfi wurin aikin hajji ba da kaito ko ma da jimu kama kuma na ga musamman fara da yanzu jimu za ta wuri ka taka ne da tattali to zai jimu da salama to kai kuma dole ne a kuri tunda ba da zango in ka bi ba su ji ba da ba ka ra ku ko la ji ya ji kuma ku kai ya alhilin shi ne a sa ko yawa muhammiyatu ra'ab shine idan dani wa lokacin da ke yin yin wani alhadisu salatu da bani da ake hadisi na dari da talatin ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu wa ba Abdullahi bin Umar Allah ya kara muku ya tare ke lam ala nabi sallallahu alaihi wasallam lam tajibu min al-bayt illa rukunayni rukunayni ko rukunayni da yamaniyyi ba ta ga annabi yana cikin komai a Ka'aba yana ta'awa komai a cikin ba ba an ba rubu da ba da hadar da so su ka dai ne ba su ka dai amma dai ne ba amma duk da rubu da ba ya ba to anan ne ne ko bayani na bayan da ne ko shi shine abin da ya rubu da ba ne da hadar da so su ke da fifi ko saboda akan kawai Ibrahim kawai Ibrahim annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a bayan da ya jira ka'aba to a zamanin jahiliya ya ce wani ruwan sama bayan an yi wannan ruwan sama sai ya yi mutu ka'aba sama da gaba ɗaya ne to a jahiliya ya ma duk da haka sai ka zo ka ce a wuta muke bukata shi ne aka yi ruwa kowane gari kowa ya kawo wutar da shi ke ko za a yi a ka'aba amma ko wanda ya kawo kudin haram dan Allah ya zo da shi ta ce ba a yi da aka kuɗin haram in dai kana sai da jiya ko kana taka kuɗin gwamnati kun ga kafiran da sun kun da kun yi niyya da sun fi don mutum ne ya shirya ta ci kuɗin gwamnati kuma ya zo jira muku masallaci ko ba kun ba sai ka yi rawa da ya ga ko kai kai kai ga shugaban shi ba ko ɗaure wa kai yaki ku magabata ba ta kuna kallo kafirai a da an bai da yau ko kafirai a da su suka ce kwana harkakam ba ya gaba ko ne ko ne ka ga abu ko ya ba a ce wai Allah ba kudin ku a samu wani shayin da zai gare ku wai ku ne to kuma kafirai a da su ko wanda ya kawo kuma kada kowa ya kawo kuma hada to da aka kawo kuma sai kuɗi da wasu mutum ya ce da Allah ku gora ba zai kai a tafi jirin ba da annabi Ibrahim sai ka ga da wani abu da to mare ne ke wanda in kuma rubi ne ne ya san da ku ne ku ne kai sai ka ce to a gina iya ku ne kai ku da wani abu kuna bayani ko kawai da haka da haka zuwa ka fara yi wannan wani da kuka gani kai yi mutu mani wannan ɗan gidan da ne da ɓangaren jami'ai ne da wannan wani akali cikin ka'awar a cikin ka'awar yake shi ne arzani annabi ibrahim alaihi salatu wasalam saboda haka duk da bai kai ba ya aka haƙura aka yi iya wannan na Allah da kuyoyin Allah na Allah to ana wannan ya dari da kuma annabi annaba ne da su da su ya ce ya na Aisha bayan an fara shi ba da mutane ne na ba ku da da wani da da wani da ba da wani da akan halitta shi ba ba na annabi ba ne ba da wani ba saboda shi wata matsala ta ba ku ake ba ko ne kawai da ku yi da sai yi ne ba ko da za ku yi da nake wa da ke yi da hankali saboda haka annaba dai da nan zuwa ya bar duniya sai na abu bai canza sai na abu bai canza ba Usman bai canza ba Ali bai canza ba har aka zo Alhassan ibn Ali ne wata jiya shekara talatin da cikin bai canza ba duk ba wanda ya canza ba har sai da aka zo shekara ta cikin da wajen uku Abdulmalik a Abdullahi bin Zubair wanda suka kama dama a jami'a su zama da yawa ba to shi ne ya samu dama shi ya wuce ka'aba bayan an zo an wurgo wannan abubuwan gaba an wurgo su wani bangaren ta hajjar shi ke to a wuri da shi mai da alsashi nawa yake cewa yake cewa na taɓa shi kanina kurwa ya ce min na ji na rari da na ce annabi ya ce ba a dan mutane na abubuwan mutum da wani da na wai da kama ya ce ni ba su ci kawo a kan burin saboda haka sai mai da ka'aba ta koma yadda ne haka ne da yabo to bayan ya ɗau lokaci kuma bayan abin da zai faru ya faru abdullahi bin zubair an kai yaji abdulmalik bin marwan da kai shi ma zai da abubuwa rushewa yace sai an bayyana ne da take lamarin annabi shi ba shi wannan labarin ne shi abdulmalik shi abu da zuwa abdulmalik bin marwan ya yi gaban kansa a abdullahi bin zubair ya ka fara dawo da ne da ne da ne ita Ismail da kuma Kudu. Saboda haka ana nan ana na ga dauro da sai Ibn Mansur. Bayan daura Abbasiya yana gwamna sai ya ƙara zuwa ya ce aje a tabbari Imam Malik Ibn Anas. Cewa shi ma bai ya zo bai da ya yadda Abdullahi bin Umar ya bai da ya san da yake zuwa bai da ya. Yace aje a tabbari. Da aka ja mai tambayi Imam Malik ya ce eh akwai magana ne amma ina da yin tsoron kada ne kowane wata ko sarki idan ya zo da ya ɗau yi ta ba ya ce kawai yi wuce ne mai da shi lokaci da rafi da zama an bai da shi karan ba duk wanda ya wuce ne ya ce shi ba haka yake ko kada ya ce ya ce ina zai wuce ko sai aka wanda wani shi ne da yi shi za a ga shi kan da yi wuce ma yin zaba kai shi zaba nan da shi bayani in dai kake cikin wannan yin zagaye shi ma za a ana gida cikin ka'aba ta wasa annabi Ibrahim hadari wannan shi kun je da cikin wanda ke mataki mataki amma abu da zai ba ka mamaki kafiran da wani zumun musulmi ne da bidiyo Allah har abin da ya shafi da wuyi ya sha fada za ka ga kafirin da idan ya shiga wasifa wurin Allah ya ke koma amma musulmi ne da ya shiga wasifa zai da wurin goga shi ne mutum kafirin da kawai da rage mutum da mulki da'u da mukhlisin lahu falamma najau kar kafirin yana jago to cikin kwakwai ke ke sa cikin jin daɗi ke rasa amma da ya shiga musiba wurin Allah ya shiga ma shi ko musulmi ne in ya shiga musiba ko malam gobe da shi kai ne shi ne gobe Allah ya shiga abubuwan da kuma fara yi yana ba mu ladan sa wannan mun da muke tabi a ba Allah ya kai kowa yau ana yi ko kokarin su da ya yi ne to sai addu'a Allah ya kai shi wannan maka ai malam ko mafi na sa zuwa da kai da wani koyar da ya Allah ku yi ne da kyau sai ga maka da shi ka ga ka kare shi wa Allah na na sunniya na wadan suna eh wannan da ya yi to wannan da zarban lokacin da ama ana cikin godu to ba godu kawai da yadda godu ke ta in kai da lokacin shi gobe ba za ka yi wannan gudun da kuma ba saboda haka lokacin kawai da na rinda an san ba da wani yan dan kada da aka ce da dan mota in ba ku kawai yake ya ka yadda ake wani lokacin ma a cikin rubutu kura da wani sai a yi tafiya daga wani zuwa wannan abu da kana cikin mutane sama ka ba da to amma cewa azama akwai gurin da ya ba ko in ga wata ciki jikin ka ba ya ko ina ta ji hankali in ga wata gefe da sauki da sauƙin shi yawa sai dai kawai shi ya ce wani lissan shi na uku to wani ka gani idan ka gani yana ganin idan wani ya zama abin shi ya da kai kai kayan miki talatin kai ne wani gara fata domin miki talatin din nan Allah kake ta an bato da kuma bukatu ai ba da ka zama da ruwa da wani ne kake wani ya ke maka dole ne wanda ne ne amma mutane ba da kan hatta wa kuma ne da mutane ba da su suke wa nai fafirai ne su mutum zai gudu na a mai rami ya kuma zubowa saboda an hada ana zahama su wannan shi ka ganin ba daidai ba ne da kai a kai wanda in ji lama kai ke kai yin nuna kafin ka zo wuri in da lada a nan kake guda ko za ka kafin ka zo wuri sannan kai kan gaba da ke ba ku lafiya da mutum zai kawo nan da kake gaba ɗaya ba su wani ba lafiya da ke ba ku nan da in kai yau da mutum lafiya ba ka kara saboda haka ina ganin abu ta hanyoyin a zauna lafiya Allah ya da abubuwan da kuma wani wani kamiyoyi ne ko zaman makarantar yawa ne ga masu bukatar ta doki karatun suka mukamai da muka faɗa ranar ranar da aka yi kamar da yau da laila gaba ɗaya aiki zai da mutane mutane sun tsora ta a isa suna gano cikin kaje kari zafin suna za a gani duka karatun haka fiye sai daga baki har zuwa muna kullum da mun gama har zuwa rahama duk da baki zuwa da ya ko wanda ko karatu ne ke wuta da shi ne jira da wani wannan kuma bayan addu'a waya manya hukuncin tsawon sallar mata saboda ana samun damuwar ba hukuncin ba a masallacin jera ba mun fara wata tambaya da wani cewa sauran mata na baya shi ne mafi alkhairi kamar yanzu wurin da muke alkhairi masallaci a masallacin jera tunda gurin mata ne daban sai su babu da daga hotuma na gaba sannan zai wuce sannan zai wuce amma da da muke haɗe irin da ke yi a masallaci a sama alaihi salatu wasalam wanda take a kan baya na kuma wani na akan da kuda da wanda kamar yadda mu wanda yi a nan da wurin balala akan da baya yawwa domin ka ga ba za a taba akwai masu ne kamar da an yi wuce Allah ya ce wa ya ga ne ku shi ne da haka sai ji sai an wala ku ne ki alwala da takari sai ji an dare shi da ma kawo kai sai Allah ya ce wa kada alim nan da sai ni nan sai ne ku ba kada alim nan da sai ku da ne saboda haka wannan sau baya baya ba ne da nan ne da sannan ne da maza kuma ta hunka ya ba alheri da nan da yau da nan haka sai ka mutu kuma da ne Allah ya yarda da haka ko Allah ya yarda da lafiya ko ta rayuwa da talauci Allah ya kawo da dare da yayi duk wanda ke cikin damuwa Allah da yayi muna roƙon Allah da suna yake dawowa mu girma da Allah da ya yi shi da Allah ba mu lafiya ko da ke lafiya Allah da ya yi lafiya Allah ka ba mu da mana da albarka iyayen mu da malaman mu da sauran mu da sauran Allah da sauran Allah dan ta mu da Allah ka mu da shi da imani muna roƙon Allah da suna yake dawowa da ko duk wanda ka Allah ya yi wa mu da sauran kai neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu فأنت تدعى أولياء ورد الأولي أنك تعلم أنك تكلم اللهم أعطنا الدنيا حسنة وقنا إليك وقنا وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين